barkan ku da warhaka masu kallo wato malama zindan kenan na san kwana biyu kun ji na yi shiru ku yi haƙuri na ta ba ku haƙuri dai bana nan ne na dawo ne yau na taɓo muku yau maganin da zan muku shi ne a rayuwar nan rayuwar nan sai a hankali da ɗan ce muku komai ya canza gabaki ɗaya yanzu hankalin kowa ba a kwance yake ba da ne aka yi rayuwa wanda hankali yake kwance yanzu za ka ji matsaloli daga masu faɗa sai magulmata babban ma ne abin damuwa ta mai ta shakali yau zan yi magana akan magulmata ne mutane masu gulma ba wani magana ba ne zan yi ba ce. ila ana kuci ana magana akan lesbianism masu ana mata aure suke amfani da junansu a rayuwar nan kowa ya yi abin da ke gaban shi yan lesbian ba abin da ya dame ku abin da nake son ku fahimta ba kabarin kabarin kabarin mu ba ɗaya ba ne kowa da kabarin shi duk abin da mutum mutum ya ga dama ya ba Allah in mutum ya ga dama ya kauce ma Allah ba abin da ya dame ka kai dai abin da kake so shine kai focus da abin da kake yi abin da kake yi ka sashi a gaba ka dinga yin shi amma kai ka zauna ka je can kana wacce tana kaza wacce tana kaza kowa ne yana kaza wani yana kaza a'a ba na ku bane amma kuma wanda ya ji zai gani wannan bai ji ba ma zai gani amma ni da na ji ana yawan magana akan yan lesbian lesbian to ina da interest na in yi magana akan lesbianism shi sa yau nake son faɗa yan lesbian ku kaɗai kuka san dalilin da yasa kuke yi yan lesbian su kaɗai suka san dalilin da yasa suke yi kai ma kai in ba ɗan lesbian bane kai in ba ɗan lesbian bane kai ka san dalilin da yasa ba ka yi haka ni dai malama zan da ke magana abin da zan faɗa kowa ya ji daɗin shi ba lesbian ba ma in ma one kona ne mace da mace in ma four kona ne in ma five kona ne kai up to hundred corners za ku iya yi lesbian ɗin me lesbian ɗin me a kowa ya yi abin da zan ce yes amma ni dai abin da ke son ku tuna mu ji tsoron mu ji tsoron Allah dai har da gaskiya mu ji tsoron Allah na barku lafiya zindin